yanda za ka sa mace ta fara yi maka magana ma'ana ta fara furtawa tana son ka. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin channel ɗinmu mai albarka. Sunana Fatima jibril Don kallon ka na farko kenan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yau ina ɗaukan muku da hanyoyin da mutum zai bi ya sa mace ta fara furta masa tana son sa. Wannan bidiyo ɗin na maza ne masu kunya. Idan kai mai kunya ne kana kunyan furta ma mace kana santa akwai mutane irin haka wanda ba sa son ji kalmar soyayya ya fara fitowa daga bakinsu to in kai irin waɗannan mutanen ne wannan bidiyon naka ne abu na farko da za ka yi shine zai ɗauki lokaci amma idan ka dage za ka cimma burinka na farko shine ka zama wani abu in na ce ka zama wani abu ba yana nufin kawai ka zama wani abu a'a ka lura da me take so a rayuwa kowane mace tana so ta a auri namijin da ya zama wani abu ko yake shirin zama wani abu na farko misalin da zan kawo kusa-kusa shine kamar mawaka da 'yan fim wannan dama ce wanda mutane kalilan ne suke samu don ka duba za ka ga 'yan fim mata na yawan rububinsu a nan za ka iya zaɓen macen da kake so ka aura in ma soyayya ne kawai kake so ka yi a nan za ka samu in ma abokiyar hira ne kawai za ka samu abokiyar hiran da za ta dinga taya ka hira. To, amma wannan misalin da na kawo guda biyu dama ne da mutane kalilan ne suke samu a cikin al'umma. Bayan waɗannan akwai abubuwa da dama idan ka zama mai ilimi, ka shahara a wani ilimi, misali, ka zama malami, malamai da kake gani mata na rubuta su sosai ba wanda zaka tsaya a gabanta a matsayinka na malami ta ce ba ta san ka to ko ta ce ba ta son ka dai sai dai kila dan baka da kuɗi amma ba wai dan baka burge ta ba sannan akwai abubuwa da dama wanda za ka yi ka zama wani abu dai ka yi suna duniya ta san ka shine abu na farko abu na biyu ka ƙirƙiri wani abu da zai dinga sa ku dinga yawan haɗuwa da ita ba wai ƙirƙiran abin da zai sa ku dinga haɗuwa da ita ɗin ba kawai a'a ya zama a cikin haɗuwan duk haɗuwan da za ku yi kana birge ta misali kaman za ka tambaye ta ina so in kai ki wani wuri kila park ne kila restaurant ne ka samu wani wuri maybe mai tsada wanda sai wani da wani ka dinga birge ta da abubuwa dai surprises kala-kala ba tare da kai ka ce kana son ta ba ba za ta san lokacin da za ta ce kana son ka ba saboda mu mata an ce muna son banza mm, ba ƙarya ba ne mace na akwai ta da son banza kuma a garin san banzan nan a nan za ka siye zuciyanta abu na uku shine ka yi tunanin shin tana da wayewa wanda ya kamata in kawo shi a farko ne amma abin da ya sa na kawo shi a na uku saboda mace in ba ta da wayewa bata cika mace ba ne cikakkiyar mace wayayya ita ne za ta gane abubuwan da kake nufi duk a waɗannan guda biyun da na faɗa a baya ba komi ba ne akwai macen da ba komi ba ne za ka yi ka burge ta saboda wayewanta bai kai wannan ba ƙila za ta ga a wurinta wani iskanci ne ma ka zama ƙila mawaƙi ko ka zama ɗan fim akwai mata da yawa da suke ganin kai wannan iskanci ne tun ya zama mawaƙi ko ya zama ɗan fim to amma duk da haka idan tana da wannan in ba ta da wannan wayewan ka zama malami ka zama shek mai tafsiri <laughs> za ka burge ta abu na hudu wanda shine na ƙarshe shine ka sa mata maganan a bakinta kai ne za ka sa mata maganan a bakinta misali na faɗi cewa ka ƙirƙiri wani abu da za ku dinga yawan haɗuwa. Ka dinga gaya mata kalamai masu daɗi da kwantar da hankali. Ta dinga samun natsuwan idan tana tare da kai. Idan baka nan ya zama kalamanta, sorry, idan baka nan ya zama kalamanka tana kewar kalaman nan naka. ka saba kana yi mata yawan murmushi kana gaya mata magana masu daɗi da yake sa hankalinta ya kwanta ta samu natsuwa da zai sa ta farin ciki so duk lokacin da baka nan sai zama waɗannan kalaman naka da murmushin naka da yadda kake yin al'amuranka shi take kewa ba za ta san lokacin da za ta dinga yawan kiranka tana yawan damunka ba har ya kai lokacin da ba za ta san lokacin da za ta ce kai wane ni kam ina son ka to kaga ka cimma burinka ba wai kuma in ta ce tana son ka bawan Allah kai a'a tunda ita ne ta ce tana son ka ai kai baka furta mata ba ita ne ta ce ka samu dama ko kafa na wulakanta ta ba saboda a'a sorry saboda a al'adance ba al'adanmu ba ce na arewacin Najeriya mace ta fara cewa tana son namiji kai ko a turawa ban taba tunanin ba na tunanin wannan al'ada ce na kowane irin mutum mace ta fara cewa tana son namiji gaskiya wannan ba al'ada ba ce amma abu ya zo da zamani kullum ana daɗa wayewa shi yasa macen da take da wayayya tana eh, macen da take da wayewa tana ganin ba wani abu ne don ta ce tana son ɗa namiji in ka ce kana son ta mu ci gaba in ka ce ba ka son ta ta haƙura ta nemi wani ko ta nemi hanyar da za ta yi ta shawo kanka kar wannan kalmar na ina son ka ta fara furta maka tana son ka ya zama makami da za ka cutar da rayuwanta. kar yi haka don Allah da haka na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu da fatan kun ilmantu da abubuwan da na gaya muku in kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar mu da zarar mun Suna sunana fatima jibrin na gode da kasancewa tare da ni